rundunar sojan najeriya shi a dafa da garin maiduguri ta shi ta gano wani shiri da yayan kungiyar boko haram ke yi na amfani da uniform din yan agaji don kai hare-haren su a wuraren ibada kwamandan rundunar sojan na shiya ta bakwai da kuma ke kula da shiyan jihohin arewa maso gabacin najeriya mai zara yishiyo abubakar ya ce da manema labarai cewa sun gano wannan shirin ne da waɗannan mahara ke yi da haka ya kira ga shugabannin addini da ma al'umma da su dinga sa ido game da yan agaji da ke aiki a masallatansu. samu wasu labarai wadda yake mun riga mun turawa wanda ya kamata mu tura musu su ne jama'atu nasarar islam kuma yan ah, da jama'atu zalatu biliya wai ga mace suna in samu labarai yan boko haram suna so su yi amfani da waɗannan yan agaji saboda su shiga cikin su su dinka musu uniform saboda aka je ko sallah ko aure ko jana'iza ko mutuwa ko wani abubuwa na addini su shiga cikin su su yi wannan barna da Allah abin da ya kamata a yi duk wani memba na wa'annan ed groups tabbatar suna da identity card tabbatar sun san su tabbatar sun rijistar su kuma suna zura ido yana da mahimmanci sosai mai janar yace ya ce jami'an tsaro sun kuma kame wani mutum guda cikin mutane ɗari da aka rula hotunan su da kuma ake nema ruwa a jallo ta ce an kame shi ne a garin maiduguri da haɗin gwiwan jami'an tsaron farin kaya wato dss wato jiya da yamma da ikon allah allah ya sa an kama ɗaya daga cikin wanda muke nema da muka sa hotunan su su guda ɗari muka barba za su a ko'ina to allah da ikon sa jiya su yan eh, state security eh, state security service suka kamo ɗaya daga cikinsu wanda ake kiran shi muhammadu abdullahi yana ciki a shi ne na lamba 26 a cikin mutanen ɗari da muke nema to abun farin ciki ne because ya tabbatar wa mutane cewa mutane suna taimaka mana kowa yanzu ya tabbatar cewa wannan yakin da ake ya kuwa. ya ta kwamandan ya kuma yi kira ga al'umma da su dinga ba su bayanan da ya dace don ci gaba da farauto waɗannan mahara da yanzu hakan ce sun kusan kawo ƙarshe muna roƙon mutane don Allah taimaka a kowane lokaci duk wani bayani duk wani labari da ake ciki da shi da Allah ba mu Major ishe wa Abubakar kenan ya ta kwamandan ofishin lafiya dole da ke kula da jihohin nan guda shida da ke arewa maso gabacin Najeriya ke bayani game da nasarorin da suka samu da kuma abubuwan da jama'a ya kamata su yi don tallafa wajen kawo ƙarshen waɗannan hare-hare Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya